ne kadarinsa labbaika ya arzikin Allah kowa kai ne arzikinsa labbaika ya tauhidin Allah kowa kai ne tauhidinsa salamu alaika mai gida ka zo a inda kowa bai zo ba salamu alaika mai gida ka tsaya a inda wani ba mai aka tsaya ba salamu alaika mai gida ka bayyana inda wani ba mai iya bayyana ba tajallin ka tajallin Allah ne hasken ka hasken Allah ne bayyanan ka bayyanan Allah ce buyan ka Allah ne kai ka wasu aneka ya kari kulkula mani mai faɗa da arabi kuma ya faɗa babu arabi me ambato da arabi kuma ya ambato babu arabi Me sallah da shiru wanda ya salla kuma ya tsaya ya tsaya wa Allah kai ka ya sirrin Allah mai wuyan ganuwa a gano matsayinka sai dai allahnka a gano kadarinka sai dai allahnka bayyana ka? sai a bayyana sarkinka muhammadu rasulullahi ka tsaya mana kan tsaya wajen da wasai da fatima muhammadu rasulullah ka tsaya mana dan bayyana sai muhammadu ka tsaya mana kan tauhidin sai da fatima muhammadu rasulullah ka tsaya mana tsayawarka ka tsaya mana abin tsayawar mu ka tsaya mana da kai allah ya tsaya ka tsaya mana da kai allah ya ke farin jini ka tsaya mana da kai allah ya ke murmushi ya ke murmusawa yau ka zo ka bayyana a bayyana wa a bayyana allah kowa sai dai ya bayyana a bayyana ka muhammadu rasulullah ya bayyana wanda ake samun bayyanarta a gurin Allah ya bayyana wanda muke karewa a cikin Allah ya bayyana wanda Allah ya bayyana da kai duniya an san ka kiyama an san ka duniya a zo a ci arzikin da kiyamar ma a zo a ci arzikin ka baban Fatima ta zara ne bai dai yayi

ka amanar Allah Muhammadu Rasulullahi ka tsaya mana da kanka tsawon ka muke nema I'm